Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC da ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Ina tare da Ibrahim Alfa Ahmed wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. To jimai Hillary Clinton dai ta yi na'am da ragama takarar shugabar kasa da jam'iyyar Democrat ta damƙa mata cikin dare Alhamisa tare da jidda da buƙatar haɗa kai. Wani musulmin da ya kaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabin da mutane da dama suka bayyana a zaman wanda ya fi sosa zuciya ji Alhamis da daddare a zauren babban taron kasa na jam'iyyar Democrat a Philadelphia. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan ƙasar sham ko siriya ya roƙi rasha da ta kyale majalisa ta karbi ragamar duk wasu hanyoyin jin kai da za a buɗe a kewayen garin aleppo to a gaishe ka bayan kun gama jin labaran duniya yau juma'a hajji babban rana 29 ga watan yulin shekara ta 2016 ko kun san cewa ana yi wa almajirai ana shiga ana cin zarafinsu ta wannan mummunar hanya ta neman maza da mun bi sai mu ga abin da karshe dai mutane na jin tsoron su hito su faɗi ga yadda abin yake saboda kila irin nauyin abin haka kuma za mu dubi shirin da gwamnatin najeriya za ta yi na magance matsalar kayayyakin abinci wato rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanoni 'yan gudun hijira za mu kuma leƙa birnin philadelphia inda a jiya alhamis aka kammala babban taron jam'iyyar democrat domin jin sauran bayanin da abokiyar aikin Grace Abdu za ta bamu dangane da wannan taro da kuma ra'ayin Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wanda ya halarci wannan taron. Kada kuma a mance akwai musulunci tushen rayuwa. Jama'a Assalamu alaikum. hillary clinton ta yi na'am da ragamar takarar shugabar ƙasa da jam'iyyar democrat ta damƙa mata a cikin dare alhamis nan tare da jaddada buƙatar haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da amurka take fuskanta and so my friends it is with humility determination and boundless confidence in america's promise that i accept your nomination clinton ta ce ya rage a gare mu mu yanke shawarar ko za mu yi aiki tare mu samu ci gaba tare a jawabin da ta gabatar a rana ta karshe ta babban taron jam'iyyar democrat a birnin philadelphia clinton mai shekaru 68 da haihuwa ita ce macen farko da wata babbar jam'iyyar siyasa na amurka ta taba tsayarwa domin takarar wannan kujera ta samu wannan kambi bayan da ta doke babban abokin hamayyar ta sanata bernie sanders daga jihar vermont a zaɓuɓɓukan fidda gwanin da aka gudanar a jihohin ƙasar nan duk da cewa sanders ya miƙa wuya a lokacin jawabin da ya a gaban taron a wannan mako ɗaya daga cikin ƙalubalen da clinton take fuskanta kafin zaben watan nuwamba shine shawo kan magoya bayansa waɗanda suka lashe takobin ba za su jefa mata kura ba a jawabin nata na jiya ta yaba ma sanders saboda kyamfe ɗinsa wanda ta ce ya jawo matasa a saboda manufofinsa na ɗaukaka yin adalci wajen damar cin more tattalin arziki da kyautata rayuwa ta ce wannan fafutuka taku fafutuka ta ce nema ta alkawarin yin aiki tukuru domin samar da ƙarin ayyukan yi masu biyan albashi mai tsoka abokin adawa ta zaben nuwamba shine donald trump na jam'iyyar republican dukkansu guda biyu ba sa da ta goma shi a idanun jama'a kamar yadda ƙuri'un neman ra'ayoyin jama'a suka yi ta nunawa ƙuri'un sun ce kashi talatin cikin 100 na amurkawa ne kawai suka yarda da ita duk da cewar sun kuma nuna cewar babu wata macen da ake ƙauna kamar ta a duk cikin amurka Wani musulmi mai suna Hezir Khan da ya ƙaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabi da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi sosa zuciya jiya Alhamis da daddare a zauren babban taron na jam'iyyar Democrat a Philadelphia, a inda aka tabbatar da Hillary Clinton a zaman macen farko da wata babbar jam'iyya ta taba tsayarwa ta yi takarar shugaban ƙasa. Hezir Khan, wanda ɗansa soja ne na Amurka da ya mutu a yakin Iraq, ya caccaki lamarin Donald Trump har ma ya yi masa wannan tambaya cewa shin kama taɓa karanta tsarin mulkin Amurka. Ɗan Khan mai suna Kaftin Humayun Khan ya ƙaura zuwa nan Amurka tare da iyayensa lokacin yana ɗan yaro daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. A shekara ta 2004 ya mutu a ƙasar Iraq lokacin da ya yi ƙoƙarin kare sauran 'yan uwansa sojoji daga wata motar ƙunar baƙin wake da ta shigo su ya sanya sojojinsa sun kwanta a ƙasashe kuma ya doshi motar sai bama-baman da ke cikinta suka tashi ya mutu yana da shekaru 27 da haihuwa mahaifin nasa ya faɗawa taron na democrat a jiya cewa hillary clinton ta yi daidai da ta ce humayun misali ne na amurka da amerikawa ya ce idan aka zaɓe ta ba donald trump idan za a bi ta donald trump humayyan ba zai taɓa shigowa amurka ba Kada a shafa da cewar labarun suna zuwa mako daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sham ko siriya ya roƙi rasha da ta kyale majalisar ta karɓi ragamar duk wasu hanyoyin jin ƙai da za a buɗe a kewayen garin aleppo domin kyale fararen hula su tsere daga wannan gari da aka yi makawanya a lokacin da yake magana da 'yan jarida yau juma'a a geneva stefan de mistura ya bayyana goyon bayansa bisa manufa ga duk wani shirin buɗe hanyar mun tsira a ƙarƙashin yanayin da ya dace yana mai cewar yanzu alepo na cikin wani halin gaba kura baya siyaki inda abinci yake karewa ga dangadan ga mutane dubu da suke cikin wannan gari da ms tura ya nana ta kiran da babban jami'in ayyukan jin kai na majalisa ya cewar a ta wutar kwanaki biyu domin a samu sukunin kai kayan abinci da wasu na bukatu cikin garin wanda gwamnati ta killace ba shiga babu fita turan 17 ga watan yuli da yana mai da martani ne ga shawarar da rashi ta bayar cewa za ta buɗe hanyoyin mun tsira guda hudu domin kwashe fararen hula da kuma mayakan da suka yarda za su aje makamansu a unguwannin gabashin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. Jami'in ya nemi yadda hakan zai yiwu yayin da ake ci gaba da fada. Ya ce yana jiran bayani daga jami'an Rasha kan yadda wannan shirin zai yi aiki. labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to za mu buɗe taskanmu ta rahotanni da wannan rahoto akan cin zarafin da ɓata yara almajirai da ke ƙara yin yawa a wasu garuruwa da biranen arewacin najeriya wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya dubi wannan al'amari a nan kano matsalar na ci gaba da tsamari inda ake samun rahotanni da ke cewa wasu ɓata gari na amfani da wasu dabaru su rinjaye hankalin almajirai domin yin baɗala da su ko da yake galibin jama'a sun yarda cewa ɓata garin na gudanar da wannan aika-aika kuma akai-akai sai dai sun gaza wajen fallasa masu wannan ta'ada ta yadda za a samu damar gurfanar da su a gaban shari'a kamar yadda shugaban kungiyar Child Protection Network Alhaji Mohammed Almashi ke faɗi. Muna samun rahotanni wanda mun bi mun bi mun bi da mun bi sai mu ga abin da ƙarshe dai kamar mutane na jin tsoron su hito su faɗi ga yadda abin yake saboda kila irin nauyin abin. Bata insha Allahu cikin matakan da muka ɗauka shine mun ƙara ƙayamin jawo 'yan ƙungiyoyinmu tunda suna cikin angwanni a jawo hankalin jama'a duk inda aka sami irin wannan a sanar da mu. barista badiha abdullahi mu'azu da ke zaman shugabar wata kungiyar ceton yara mai suna rayuwa development association ta ce almajirai na da 'yanci kamar kowane ɗan ƙasa kuma tilas ne al'umma su fallasa masu wannan ta'ada ba su da wannan daraja tasu ta ɗan adam human dignity sun rasa shi da inda suka shiga a kore su nan almajirai ne a wulakance a yashe a talauce a yunwace baya zaune da iyalinsa sai dai ya kare a barancen uwar da malaminsa a kyamar da ake wa almajirai ta kai ta kawo almajirai yanzu sun shiga wata matsala har ya kai ana shiga ana cin zarafinsu ta wannan mummunar hanya ta neman maza za ka ga a unguwa ga shi nan ana gani an san da mutanen nan ana ganin su suna cin zarafin almajiran nan kuma an tabbatar da hakan amma sai a ce wai a rufe asiri a yi shiru saboda kada a je. haka aka yi azancen fyaɗe ya zo ya addabi kowa haka aka yi azancen shaye-shaye ya zo ya addabi kowa zancen shiru bata taso ba duk inda aka ce ga haƙƙi kuma an shiga ciki an ci mutuncin mai haƙƙin nan ya kamata a yi gangami a yi ayari a yi birgijin a je a kwaci wannan haƙƙin sai dai muhammad almashi ya baiwa gwamnatin kano shawara wajen tinkarar wannan matsala ya kamata yaron da zai zo makaranta yanzu ya zama na uban shi ne zai kawo shi da kai ne kuma ya kawo shi da akwatin shi na kaya ya kawo shi da abincin shi ya kawo shi da yan kuɗin da za a rika sai mashi magani in bai lafiya a bullo da tsari na ɗaukar bayanan kowane ɗalibin da aka kawo karatun allo kokarin jin ta bakin gwamnatin Kano game da matakanta na dakile wannan sabuwar matsala a cikin al'umma bai samu nasara ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. to yanzu kuma sai Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko da rahoto akan shirin da gwamnatin Najeriya za ta yi na magance matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanonin waɗanda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya tilastawa a barin gidajensu. a 'yan makonnin nan dai majalisar ɗinkin duniya da ma sauran cibiyoyinta na ta jan hankali dangane da annobar yunwa a yankin arewa maso gabashin najeriya ita ma hukumar yara ta majalisar ɗinkin duniyar wato unicef ta ce a jihar borno kadai yanzu haka yunwa ta gallabi yaren kasar shekaru biyar su dubu ɗari biyu da hamsin kana ana fargabar ƙarin wasu dubu hamsin ka iya mutuwa na tambayi mataimakin shugaban kwamitin tallafa waɗanda tarzomar boko haram ta shafa a shiyar arewa maso gabas da shugaban najeriya ya kafa alhaji tijjani musa tumsa washin me ke faruwa ne malam hassan wato abin da ke faruwa wuraren da aka samu daga baya aka kwato a hannun na 'yan ta'adda 'yan boko haram wurare ne wanda aka kange shigowar abinci da suke amfani da shi ta wajen yaƙi sai zamana mutanen da suke wannan wuraren ma abinci ma ya gagare su to su sojojinmu in suka samu nasarori a wannan guraren sai a tarar da mazauna gun su ma wannan ya shafe su amma ita gwamnatin tarayya tana kokari ta fannoni kala-kala na kai abinci a camps na wanda aka samu aka da su daga wannan kange nan a halin yanzu dai akwai kungiyoyin agaji na nan cikin gida da ma na kasa da kasa da ke bada tallafi a wannan yanki to amma sai dai kuma ba kasafai ake ganin tasirin wannan tallafi ba to ko me gwamnatin tarayya ke yi akan wannan gwamnatin tarayya tana da shirin yin wata sabuwar kwamiti wanda za ta tattaro duk wasu masu aiki a wannan arewa maso gabar ta san duk abubuwan da suke yi musamman ta wajen abinci ta wajen lafiya ta wajen ilimi da da kuma mai da mutane muhallansu wannan kwamiti ita ce wadda shi chairman namu na wannan kwamiti na tallafawa shi general T.Y. dan Juma zai sake shugabanta duk wa'annan masu ba da agajin su zo karkashin wannan kwamiti din sannan a san abubuwan da suke ciki a yi coordinating nasu. Alhaji Tijjani Musa Tumsa. Alhaji Grema terap ya taɓa shugabantar hukumar agaji a shiyar Arewa maso gabas. Idan an kawo wannan kwamiti muna da tabbacin cewa Allah da za a gane muhimmancin dukkanin agaji da ake kawo kuma za a san inda bakin zaren take. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu leƙa birnin Philadelphia inda Alhamis da daddare aka kammala babban taron jam'iyyar Democrat. Ga Grace Abdu da ƙarin bayani. Za a iya cewa ko da jam'iyyar democrat ba ta cimma burinta na ɗinke barakar da ta shiga babban taron na ƙasa da shi ba ta kama hanyar samun maslaha inda bayan kwarmata wasiƙun imel da aka yi kwana ɗaya kafin taron ya zama tilas shugabar kwamitin shirya taron debe wasserman ta yi murabus aka maye gurbinta da dona brazil mataimakiyarta wadda ita kuma bata yi wata wata ba ta amsa laifi tare da yin nadama ta kuma ci gaba da zawarcin magoya bayan bani sanders da adadin su ya kai sama da kashi 40 cikin 100 na 'yan jam'iyyar democrat banda haka kuma ko a tsarin jawaban da jam'iyyar democrat ta yi ta nuna a aniyar jawo ra'ayin ba 'yan jam'iyyar democrat din kaɗai ba amma har da waɗanda ba su gamsu da salon yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar republican ba inda a rana ta farko aka yi magana akan taken kawunan mahaɗa suke sai kuma rana ta biyu da aka yi magana a kan yaƙi domin ƙananan yara da iyalai tsawon rayuwa a rana ta uku taken taron na demokraci ne haɗa hannu a yi aiki tare aka kuma rufe taron da taken hannu ɗaya baya ɗaukar jinka waɗannan duka suna nuna yunkurin jam'iyyar demokrat na haɗin kai da jawo ra'ayin amurkawa da nufin samun goyon baya. to abin da ya bambanta taron jam'iyyar democrat da na republican shine na farko dai dukkan kusoshin jam'iyyar da masu fada a na 'yan jam'iyyar democrat na ƙasar nan sun halarci taron banda fitattu da kuma tsirarru da aka ba su damar yin jawabai duk da nufin nuna bambancin jam'iyyar da abokiyar hamayya ta ta republican inda aka ga akasin haka a babban taron jam'iyyar republican a wurin galibin kusoshin jam'iyyar sun kaurace wa taron banda haka kuma sai ka ce kame-kamen waɗanda za su yi jawabai shugaban jam'iyyar donald trump ya yi ta yi abin da ya kai gaba ɗaya daga cikin abokan takararsa da ya sha kaya ted cruz damar yin jawabi a dandalin da fata zai nuna goyon baya amma kuma hakan bata samu ba to binciken ra'ayoyin jama'a da tashar cnn ta yi kawo yanzu yana nuni da cewa hillary clinton da donald trump suna tafiya keke da keke inda kimanin mutane miliyan 32 suka kalli jawaban 'yan takarar na karbar ragamar shugabancin jam'iyyarsu da kuma takarar shugaban kasa to da kammala wannan taron dai yanzu 'yan takarar za su shiga yakin neman zaɓe gadan-gadan inda za su zafafa tallace-tallace a kafofin sadarwa da kuma gangami a dukkan jihohin kasar kafin zaɓe da za a gudanar ranar takwas ga watan nuwamba grace alheri abdu murya amurka daga philadelphia mun gode grace Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga Najeriya ɗin domin halartar wannan tare. Ga abin da ya shaida min a hirar da na yi da shi. Babban abin da ya ban sha'awa a cikin yadda suka gudanar da wannan taro na farko shine maganan bin ka'ida da yadda kuma suka tsara taron. domin idan mutum ya lura dukkan abubuwa da suke yi su suna bin ka'ida yadda tsarin mulkin jam'iyyar su ya nuna da kuma yadda harkokinsu suke tafiyarwa cikin nutsuwa kuma da kuma tsari wannan yana daga cikin abubuwa da yake ba da sha'awa sannan kuma dukkan eh, masu magana suke magana wannan guri duka suna magana ne akan maganan tsaro da zaman lafiya da kuma maganan samar da aikin yi da kuma maganan ah, ah, tattalin arziki da ci gaban ƙasa to wa'annan dukkan abubuwa da suke magana suna magana akan abin da ya shafi ƙasar amurka da abin da zai ce ta ƙasar su gaba da kuma su gaba da yadda su ne akan gaba a duniya wannan shine abin da ya ɗauki hankali dukkan masu magana da kuma masu sauraro so abin sha'awa ne eh to kamar yanzu a yadda ka ce duk wannan bin ka'ida ko tsari mai kyau dinnan ya baka sha'awa in ga kwatanta da yadda muke gudanar da abubuwa me wace shawara kai zaka ba jam'iyyar ka in ka koma ko kuma wace shawara zaka ba 'yan siyasar najeriya to alhamdulillah kamar mu a najeriya yanzu a ƙarƙashin wannan gwamnati na shugaban muhammadu buhari a jam'iyyar ap akwai ci gaba sosai domin mm, yin ka'ida da musamman ma shi shugaba buhari yana kullum yana magana akan a fi ka'idan jam'iyya a tsarin mulkin jam'iyya da kuma na ƙasa dukkan abin da za a yi babu wani abu da za a yi wa wani wanda ba a tsarin mulkin jam'iyya yake ba ko kuma tsarin mulkin najeriya wa'annan abubuwa guda biyu kullum yana magana akan sannan kuma idan kika lura kamar yadda na yi miki bayani ci gaba da muwa muka samu wanda kuma za mu ɗora a kai shi ne idan da yanzu sai a zaɓi ɗan takarar gwamna misali a sa sai a kawo abuja a canza to a tsarin jam'iyyar apc a yanzu haka babu guri guda da aka yi zaɓe a jiha ba wani yanki ko gunduman ɗan takara da aka zo abuja aka soya sunansa babu wannan ko ɗaya a halin da ake cikin to wannan shi ma ba ƙaramin eh, nasara ba ne a halin da ake cikin sannan kuma babu katsalan da ake yi a harkokin cikin gida na wasu jam'iyyu kamar yadda da a baya za eh, ki gani a dawar ma babu to wani abubuwa duka yana daga cikin zani na ganin cewar akwai ci gaba wanda kuma za a yi kokari a ga cewa an ɗaure a haka a ga kuma irin eh, ci gaba da za a samu. waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da za mu gabatar da musulunci tushen rayuwa allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. wanda kuma wannan shiri shine zai zame muku na ƙarshen shirin musulunci tushen rayuwa da za ku ji a wannan siga a maimakon shi an fito da wani sabon shiri wanda zai haɗe dukkanin maganar addinai guda biyu wanda ya shafi musulmai da kirista domin kawo maslaha da tattaunawa a tsakani domin fahimtar juna Wannan wani yunkuri ne na inganta zamantakewa tsakanin addinan guda biyu a ƙasashenmu da sauran duniya baki ɗaya, wanda kuma a mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku fara jin sabon shirin. daga nan sashen hausa na murya amurka To a wannan mako na karkare shirin Musulunci tushen rayuwa za mu rufe shirin ne da Sheikh Muhammad bin Uthman inda a tattaunawar da ya da mu a nan sashen Hausa bayan ya kawo mana ziyara a kwanakin baya muka tambaye shi shin menene darajar mace ne a wurin mijinta musamman in ya shafi zaman aure tun daga saduwa har zuwa zamantakewa da sauran mu'amala musamman yadda zaka ga wasu mazan suna yi wa matansu karfa karfa a komai. Mun sha gaya musu ɗaya daga cikin sahabbai yakan fito cikin Ado Ibn Umar yakan ce matata ce ta min wannan adon har yakan ce inna hunna na minna ma nashtahihi min hun matanmu suna sha'awa su gamu fesfes cikin walwala yadda muke so mu gansu ba maganar rigima amma ka shigo da fuska kamar hadarin gabas a busan kamtsarira a murtuke wani ma in ya shigo sai fara bal da buta a san oga ya dawo sai ka ce mahaukaci taɓaɓɓe to ai wannan haramun ne ai misali ka shigo mata ka kai murna da ita hajiya ya kike wallahi duk duniya ba wanda ya kama da ke ai ba ƙarya bane har ma ka ce saboda ke har ja mota na wuce na ga dankalin hausa kina so na dawo kuma karya ce fa amma fara karya ce anan to irin wannan wasu mazajen an rasa wannan yana nan ko shakka babu ka dawo ka zage ta ba magana mai daɗi a ita mutum ce dutse ce ita sannan ka ce zo annubi ya ce karki juya min baya kai ka juya mata bayan kuwa ai Allah ce wa hunna bil ma'ruf ku musu mu'amala mai kyau ma'ruf saboda dole a yi tsifa anan. nan wannan babinsa daban mu'amala mai kyau daga namiji alama ce ta cewa ya san abin da yake yi shi yasa imam ahmad bin hanbal da ɗansa ya yi aure ko da dai ruwaya su malamai sun soki ruwayar amma akwai ma'ana mai kyau ya ce da ɗansa tunda za ka yi aure zan gaya maka abu guda goma in ka riƙe matarka za ta zama aljannar duniya abu na farko ya ce kar ka yi mata rowar kalmar ina son ki kar ka yi mata rowar ka yaba ma abin da ta yi kai wancan abincin na ke daɗi ko da abincin ga barkono ko kana kana harfar da majina ka dai abincin ya daɗi in yi so ka kawo ruwa kai ta kurɓa shi ke magana ta na biyu ya ce ya kamata ka sani ita ya mace tana bukatar ta kare gidansu da ta fito inda ai zuwa kai ka ganta aka haife ta aka yi mata tarbiyya ka ganta ai tana son ta tsare gidansu da gidan aurenta da haka duk abin da ya taso na zumuntar aure ka taimake ta ka kai ta ta yi in dai ba sabon Allah ba ne. akwai masu cewa ai da kika zo daga nan sai kabari haba jama'a na uku yace kaga ya mace Allah da kansa ya yafe mata wasu abubuwa da kanshi ya ce ta yi sallah ya ce ta yi azumi amma tana jin al'ada an ce ta ci abinci za ta rama azumi sallah an yafe ba haka bane malamai suka ce alaiha qada'u sawmi duna salat ya ce to Allah kenan ya yafe mata abin da yake wajibi kai me ba za ka yafe mata ba wasu abubuwa girki ka je kai mata mana in ta kama mai gida na gaji a ganka a cikin shago ko an ce da kai mijin ta ce ai ta faɗa ina ruwanka da su ai ta magance shi ba wani magancewa soyayya ta kawo haka ka taya ta raunin yara mana ka dawo da wuri ka san matsalarta ya ce to ka san da wannan sannan ya ce na hudu ya mace kamar gira take gira kullum a karkace take amma kyawun gira ta karkace har masu hausa suna karin magana wai a don gira a tambayi malkwada don gira a tambayi karkata idan kana son cewa shine Eilish ko na da kyau duk wanda gidansa ta miƙe ba wani alama bane ta malkwade shine kyau din to mu haka take a karkace wannan kuma shine kyawunta sau kake ka samu namiji a gida kai ma namiji mazaje guda bikin sai ta dambe kenan sannan na biyar yake cewa mace tana da ɗabi'a ta wani lokaci ta butulci alkhairi ka yi abin kirki ta ci ai ban taɓa gani ba ka yi haƙuri kai ma kana da kuskure irin naka na shida ce ita ya mace kamar sarauniya ce a gida ya ce kuma ka san masu mulki ba sa son araba su da mulkin su kai dasa saraki ce kashe mata da queen yan labiya Allah taimake ki Allah ja zamanin ki sai ji kanta ya kumbura sai zauna lafiya har ma ka nemi shawara ta me za a ci yau yake cewa ainihin dole ka yi mata ado da in baka ado ta yi ta mai wani adon a waje ya zama rigima ya mace tana son ta ji ka kula da lafiyarta ya mace kamar ta ba iyayenta ka kira babanta baba kar ka kalli babanta sunansa abubakar koya ka ce abubakar ya ce ba daidai ba ne ai tana cewa da shi alhaji baba ko sheikh ka kira shi haka mana haka ita ma ta haka sai a zauna lafiya sannan na goma lallai kai adalci To, Sheikh Muhammad bin Usman muna godiya kwarai da ka samu doguwar tattaunawa da mu har tsawon makonni uku ana jin tattaunawar da kai. Da fatan Allah ya saka da alkhairi. Kamar yadda na ce, wannan shine shirin karshe na Musulunci tushen rayuwa, amma a mako mai zuwa ɗin ku tara domin kuwa za ku ji sabon shirin da muka kirkiro domin haɗe addinan guda biyu Musulunci da na Kirista domin tattaunawa da juna don kawo fahimta a tsakanin addinan guda biyu a Najeriya, Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. A madadin abokan aiki Jamila Kabiru Fage da Halima Jimrau waɗanda suka taya ni tattaunawa da Shehi Muhammad bin usman wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisalam. Kazar da ba ta da nono, Allah shi ka fi daɗiyanta tun da mun shaida ba. Ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Adamu Aliyu Ungulde daga jihar Borno. Ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su tallafa wa 'yan uwanmu waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira domin suna fama da kuncin rayuwa da kuma rashin abinci. wannan sako ya fito daga bala muhammad damban da comrade idris da maturu da prince yawo adamu bulkacuwa suka ce zuwa ga sashen hausa na muryar amurka hakika 'yan majalisun najeriya kun ba mu kunya akan samun ku wajen yi wa kasafin kuɗin bana zagon ƙasa musamman har ta kai ku ga tonon tsilili a junan ku sako na gaba na cewa allah sarki yau ce ranar tunawa da juyin mulki na farko da soja suka yi a najeriya abun tunawa da mazan jiya daga adam a adam gashuwa wannan sako daga alhaji abubakar jibrin dan gusau da baffa haruna bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa shugaba muhammadu buhari cewa ya dinga sara yana duban bakin gatari to yanzu kuma ga ibrahim alfa ahmed zai karanto mana takaitattun labarai Hillary Clinton ta yi na'am da raga takarar shugabar kasa da jam'iyyar Democrat ta damƙa mata a cikin dare Alhamis sannan tare da jaddada bukatar haɗa kai domin fuskantar ƙalubalen da Amurka take fuskanta. Clinton ta ce ya rage a gare mu mu yanke shawarar ko za mu yi aiki tare mu samu ci gaba tare a jawabin da ta gabata a rana ta karshe ta babban taron jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia. A wajen wannan taron kuma wani musulmin da ya kaura zuwa nan Amurka ya gabatar da jawabin da mutane suka bayyana a zaman wanda ya fi sosa zuciya jiya Alhamis din a lokacin wannan taro hezer khan wanda ɗansa soja ne na amurka wanda ya mutu a yakin iraki ya ce cikin lamirin donald trump har ma ya wannan tambaya ga donald trump ɗin shin ka ma taɓa karanta tsarin mulkin amurka kuwa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman ƙasar sham ko siriya ya roƙi ƙasar rasha da ta kyale majalisar ta karɓi ragamar duk wasu hanyoyin jinƙai da za a buɗe a kewayen garin aleppo domin kyale fararen hula su tsere daga wannan gari da aka yi makawanya a lokacin da yake magana da 'yan jarida yau juma'a a geneva stefan da mistura ya bayyana goyon bayansa bisa manufa ga duk wani shirin buɗe hanyar mun tsira a ƙarƙashin yanayin da ya dace yana mai cewa a yanzu aleppo na cikin wani hali na gaba kura baya siyaki inda abinci yake karewa ga dangadan da mutane dubu ɗari uku da suke cikinsa. to allah ya kyauta ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare. Kafin mai sallama ga saƙon tayin murna zuwa ga Alhaji Hassan Sanusi ɗan tata da marigaya Alhaji Muhammadu Zakari na Abba a saboda ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi. Allah ya sa a dace. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa kafin shirinmu na dare a dakaci yau da gobe.